Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Muna yi wa dukkan musulmai a duk faɗin duniya barka da sallah da fatan an kammala azumin watan Ramadan cikin walwala da koshin lafiya. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu daman aiko mana daga su na azumi a shirinmu na musamman mai suna muryoyin Ramadan. Kuta lafiya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.